أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إن روحكم الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكومي ما يكيكو قدرة إرادة يكرب من كاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau sha shida ko ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1447 wanda ta yi daidai da shida ko ga watan uku na shekarar miladiya 2026 biyar yau daidai ga watan uku na'am muna na a suratun namli insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 86 mm, eh. bismillah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 ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السهاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسنة السيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون نعم الله ما دوكتين سركي أولا آيوي ما سؤال بركة yana kafa hujja ta ƙarshe wa kafirai da suka ƙi imani da shi sannan kuma yana nuna irin ni'imomi da ya yi da kuma abubuwan da za su wakana idan alkiyama ta zo. Allah maɗaukakin sarki ce, game da masu ƙaryata Allah, masu ƙaryata manzon Allah, masu musun cewa Allah yana nan. Allah ya ce, Alam rau, wai ba su gani ba ne, gani na tunani, gani na la'akari, gani na bincike, gani na hankali an na laila mun sanya musu dare mun halitta wa al'umma mutane dare liyaskunu fihi domin su rika zama a ciki su kwanta su huta su dawo gida duk inda suke wannan hara muka sanya musu yi ne kuma mubsiran lokacin da gari ke wayewa haske yayi kowa ya fita harkokinsa mai neman abinci ya fita mai kiwo ya je manomi ya je direba ya je kowane mai sana'a da rana yake yi amma da daddare kuma liyaskunu sai a da gida a zauna a kwanta a yi bacci a huta wannan gajiya da fafutuka da dambaruwa da aka yi ta yi da rana wajen neman abinci sai kaga Allah ya tafiyar da gajiyar gaba ɗaya yasa da safe ma in ka gaida mutum wani ina kwana ce lafiya ina gajiya ya ce ba gajiya kau ba gajiya bi ma'ana duk ya yi bacci komai ya fita to sai ya ƙara refreshing ɗin energy ɗin shi sai ya tashi da sabon kuzari kuma a daɗa in gari ya waye kuma a kama hanyar fafutuka da neman abinci inna fi zalika lalle wajen wannan aikin da Allah yake yi la ayatin ayoyi ne da qaumi yu'minuna ga masu imani su ne masu tunani suke gano lalle akwai ikon Allah da kuduran Allah anan duk wata dabba da ka sani duk wata halitta da ka sani galiban idan duhu ya zo dare ya zo ya kaga tana komawa gidanta ko kaji za ka ga sun yi layi sun shiga akulki awaki da tumaki za ka ga sun yi layi sun je makwancinsu sun je turkensu duk wata halitta yan adam ya kaji ana kukkulle shaguna kowa ya tafi gida direbobi da kowa ya tafi gida da dare ya yi amma gari na wayewa to za ka ji ana hidindimu kuma za a fita Allah da ya ga dama sai ya sanya yinin duhu daren ma duhu ko kuma ya sanya yinin haske daren ma haske babu huta kamar yadda ya tambaya a cikin suratul qasas suran da za mu shiga قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء shin ba ku ga idan Allah ya bar ku a duhun dare har abada abada ya bar mu a duhun dare ya iya wayar da garin ya iya wayar da ya kawo haske wani Allah ne ya isa ya wayar muku da gari ya kawo muku haske har ku fita harkokinku ko ba kwa ji na ne in ji Allah afala tasma'un ba kwa ji ne qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya'in eh, ya'tikum bi laylin taskununa fi sai yace afala tubsirun idan Allah ya bar mu a kawai ya iya kawo dare ya iya kawo duhun har abada aka bar mu a rana kawai a haske Allah ce wani Allah ne ya isa ya kawo muku duhun daren da har za ku kwanta ku huta ko ba kwa gani ne in ji Allah to ni nake canjawa to kun ga wancan ayan tana da alaka da wannan aya ta uku a wancan suratul qasas din bayan waɗannan ayoyin sai Allah ya ce wa min rahmatihi جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من wa ولعلكم tashkurun yana daga cikin falalan Allah subhanahu ta'ala sai ya sanya muku abun nan dare lokacin hutawa shi kuma lokacin yini litabtagu min fadlihi ku fita ku nemi falalan Allah ku nemi arzikin Allah wala allakum tashkurun Allah ya yi haka ne don ku ƙara gode masa don ku riƙa gode wa Allah a suratu a annaba amma ya ta sa'alun kuma Allah ya ce وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا التي نسنيا muku dare lokacin hutu na sanya muku bacci kai lokacin hutu na sanya muku duhun dare shi kuma sutura ne sirri ne a gare ku Yaka ga mutu yatsu guda nan nan ya yi ya kama ruwa a nan amma inda rana ba zai iya ba ada ta kallon shi in duhu ya zo za ka ga mutum abubuwan da yake yi ba zai iya yin su da rana ba zai iya fita da iyalin shi yana rike da hannunta suna tafiya su bina amma inda rana ne ba zai iya ba zai iya mutum zai fita da ɗan riga kawai sako sako da ɗan gajeren wanda ya bina inda duhu ne ya fita ya je ya sai wani abu ya da amma inda rana ne ba zai iya ba sai yasa Allah ya ce waje anna waje annan laila libasan na sanya muku dare ya zamanto kamar sutura tufa ne a gare ku sai ce ja'alna nahara ma'ashan na sanya muku yi ne kuma lokacin neman lokacin neman abun rayuwa a cikin suratul isra'i ma Allah ya ce wa ja'annan laila wan nahara ko fama hauna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila muka sanya muku ayoyi guda biyu da za su nuna muku ikon Allah muka sanya yini da kuma dare ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ayatan laili wa famahauna ayatan laili sai mu lullube ayan dare imana dare kenan sai mu lullube shi da duhu Waje allah ayatan nahari mubsiratan shi kuma yini muka sanya shi lokacin da ido ke ganin ko ina aje ayi sana'a litabtagu fadlan min rabbikum domin ku nemi falala daga ubangiji wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada anyar zakara au arada shukuran wannan duka ni'ima ce ta Allah da yi wa ‘yan adam Allah maɗaukakin sarki yace masu fahimtar waɗannan ayoyin masu la'akari da waɗannan ayoyin su ne mumunai su ne wa yau mai yulfaku fi suri ranan da za a hura cikin ƙaho fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi za ka ga duk halittar da take cikin sammai da ƙasai sun mutu gaba ɗaya sun tsorata sun razana sun ɗimauce sun birkice sun tsorata illa man sha'a rabbuka illa man sha'a Allah sai wanda Allah ya so su ne mumunai ba sa firgici irin na kafirai wa kullun atawhu dakhirin kowa da muminin da kafirin za su zo wa Allah masu kaskantar da kai ranar fa babu mai nuna tsagawa da takama da ƙasaita da nuna mulki babu shi kawai daga lokacin da aka hura ƙaho za ka ga kowa abin tausayi ne in ka gan shi kowa nafsi nafsi nafsi wal amru yawma idin lillah kowane al'amari ranan ga Allah yake wa tara aljibala za ka ga duwatsu in ji Allah ta sabuha jamidatan za ka ɗauka a daskare suke a sandare suke wayya ta murru marar sahabi tana tafiya a ranar kiyama za ka ganta gaba ɗaya tana tafiya kamar auduga yadda za ka ga hazo ko ga gajimare ke tafiya haka ranar alkiyama za ka ga duwatsu haka suke tashi watar taral jibal menene Allah ya ce yace alqari'atu a wa ma adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthut wa takunu al-jibalu kal ihni al-manfush zaka ga duwatsu kama auduga ne kai suke tafiya ba su da nauyi komai ya tashi daga muhallinsa sun Allah ko kuma waɗansu malamai suka ce za ka ga duwatsu yanzu a daskare kamar a waje ɗaya suke ko to Allah ce suna tafiya wanda yake nuna yadda scientists suka nuna duniyar tana rotating duniyan tana zagayawa tana zagayawa amma mutane ta daga kaman a tsaye take kawai waje daya tana rotating tana zagayawa taral jibala zaka ga duwatsu ta sabuha jamidatan zaka dauka suna tsaye a waje ɗaya ne alhalin wahiya tamurru marra sahabi tana tafiya yanda gajimare ke tafiya hadari gajimare idan ya haɗu girgije kenan sun Allah wannan wani irin wato halitta ce ta Allah ƙwarewa na Allah allazi na kulla shay'in wanda ya kyautata halittar kowane abu innahu lalle shi Allah nan khabirun mai bada labari ne ko kuma khabirun ƙwararre ne mai bada labari ne bima taf'aluna ga duk abin da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri in mutum na aikata alkhairi Allah mai bada labari ne akan shi gobe kiyama in ma sharri mutum yake aikatawa Allah mai ba da labari ne da dukkan abin da mutum yake aikatawa gobe kiyama man ja'a bil hasanati shi yasa Allah yake duk wanda ya aikata kyakkyawa to falahu khairun minha za a bashi fiye da abin da ya aikata shine in ka aikata alheri guda ɗaya Allah baka kwatankwacin shi goma wa hum min faza'in yawma idhin aminun zaka ga masu aikata alkhairi a rayuwarsu ta duniya masu biyayya ga Allah masu da'a wa Allah ba za ka taɓa samun su a rikice a firgice a gobe kiyama ba wai kaga sun firgice idonsu ya fito kuru-kuru a'a sai na kafirai ne wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasibatun tasla naran hamiya wa wujuhun yawma idin na'imatun isa'iha radiya saboda Allah ya yadda da aikin su zaka gansu su a natsi wanda za ka gan su a rikice sun firgice idonsu ya fito kuru-kuru to su ne kafirai lahiran za ta firgice za ka rikitar da su kwarai da gaske saboda sun san ba su je da lahiran da komai ba kuma sun yi musu lahiran cewa ba za ta zo ba kuma ga ta ta zo kuma ba su mata tanadi ba to za ka ga hankalin irin waɗannan ya fi tashi amma hankalin mumini a natse dama ya san akwai ranar lahiran za ta zo akwai ranar hisabi kuma ya yi tanadi gwargwado ya yi tanadi wa lahiran gwargwado to za ka same shi shi a natse eh? yana daga cikin addu'o'i manzo Allah ya zake ce Allahumma aminna yawmal faza'il akbar ko Allah ka amintar da mu ka natsar da mu ranar da za a yi firgici mafi girma shine na tashin alkiyama shine ah, su za ka same su a natse cikin kwanciyar hankali cikin aminci wa man ja'a bisayyi'ati wanda ya je lahira da munanan ayyuka na shirka da kafurci da munafurci fa kubbad wujuhuhum za a kifar da fuskokin su kamar yadda muka karanta a can fa kubtibu fiha hum wa shayatin wa junudu iblisa ajma'un za a kifar da su a cikin wutan jahannama kuga kamar yadda nace muku a can wutan jahannama in za a jefa mutane to ta fuskan su za a kifar da su cikin wuta subhanallah shine wa man jaa bi sayyi'ati fa kubbat wujuhuhum fin nari za a kifar da fuskokin su da a cikin wutan jahannama idan suka je suka fada cikin wutan sai a tambaye su hal zauna illa ma kuntum ta'malun ne a ce musu ai babu sakamakon da za a muku face abin da kuka aikata bi ma'ana abinda kuka tarar abinda kuka gani a yau din nan to sakamakon abinda kuka aikata ne ko kuka haifar wa kanku ko kuka jangwalo wa kanku ko kuka jawo wa kanku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umir innama umirtu ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai umurce ni da komai ba face an a'budu rabb hadhihi albaldati face in bauta wa ubangijin wannan garin wato makka kenan allazi harramaha wanda Allah ya mai da ita harami ya haramta aikata na ayyuka a ciki ya haramta shaye-shaye ya haramta zinace-zinace ya haramta shirka ya haramta kafurci ya haramta zub da jini man da kana aminan duk wanda ya shiga makka ya aminta idan mutum yana cikin haramin makka Allah ya haramta a ci mutuncin wani a ci zarafin wani a zagi wani a zagi wani da za ka ga mutanenmu a shekarun baya yawa ba sa yi wa shugabanni ihu da izgile da zagi da cin mutunci sai an je mina saboda wajen is export kowa yanzu a wajen yake za ka ga wajen zagayawan su ɗaya ne a mina mutum yana gani ga twitter ga shi ga su ga shi a kwance ga shi shi ma ya fito zai je ya kama ruwa yawa ga ɗan majalisa wani ga ɗan wani ga wani ga wani ga gwamna wani he kaga a haɗu a ta musu ihu tun daga su a sauƙi a sauƙi su ma a cikin mayafai guda biyu a ta musu ihu da an yi wannan irin wannan a shekarun baya can to Allah yake duk wanda ya shiga wannan wajen haramun ne ka ci zarafinsa haramun ne ka ci mutuncinsa haramun ne ka zage shi haramun ne ka kashe shi haramun ne ka ɗauke dukiyar wani ko ka ɗauke wayan wani ko ka ci zarafin wani hatta tsuntsu ko abin ba a farautan shi anan ba a karya bishiyan da take asalinta a nan take bishiya inda tana within harami amma irin waɗannan ah, artificial waɗannan fulawa da ake shukawa an zo an shushuka su ne to waɗannan zaka ga ana musu aski ma ana musu aski a cikin makka a gyara su a yanka su wanda aka shushuka waɗannan cikin ne ba asalin a nan suke asalin su ba amma bishiyar da take nan asalin ta tun fil azal ba a karya ta ba a karya reshinta ba a tsinka ta. ko abin farauta mutum ya gani ya shiga cikin wannan kamar a arfa dajin nan mutum ya ga zomo ko ya ga gada ya ce zai farauta ya ci haramu ne duk abin da ya shiga cikin wannan wajen ya aminta mutum mai razanar da wata dabba ma ta gudu aka ce sai ya yi fidiya in bai hankali ba saboda ka menene ka barazana wa rayuwanta sai ka yanka rago man da khalahu kana aminan shine Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama umirtu ne ba umirce ni da komai ba face an a'budu rabba hadhihi albaldati in bauta wa ubangijin wannan garin na makka allazi harramaha wanda ya sanya shi harami ya haramta duk wani abu mara kyau a ciki sai yake walahu kullu shay'i ko da yake komai mana Allah din ne wannan shine ake cewa izalatul wahami kawar da wani wahami ko mummunan fahimta idan aka ce ubangijin wannan gari na makka to a'a to kaduna ba ba garin Allah bane kenan waɗansu garuruwa da ƙasashe ba garuruwan Allah bane kenan to shine Allah ba ya faɗe ka sai ce to kar wani ya fahimci makka ne kawai ne garin Allah a sai Allah ce walahu kullu shay'in sai yayi sauri ya cire wannan fahimtar da zaka dan makale a kokalwan wani Eh an abu da rabba ubangijin wannan gari makka to ni zai ta to sauran garuruwan fa madina fa jidda fa riyad fa jubail fa nigeria fa america fa iraki fa iran fa sai Allah ya ce to masu irin wannan tunani sai Allah ya sauri ya cire wannan tunani ce walahu kullu shay'in komai mana Allah ne ba makan ba kawai ta. wa umirtu an akuna minal muslimin manzo Allah sallallahu alaihi yace kuma Allah ya umurce ni in zamanto cikin masu miƙa wuya cikin waɗanda suka musulunta farko wanda suka miƙa wuya daga cikin abin da Allah ya umurce ni in rika masa wa an atluwa Kur'ana, in dukufa wajen karatun alqur'ani karatu na fahimta na basira karatu na la'akari wanda za ka karanta ayoyin kana bin ma'anansu kana ganewa faman da wanda ya shiryu to fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya karbi ƙur'anin nan yayi imani da shi ya karanta shi ya halatta abinda ya halatta ya haramta abinda ƙur'ani ya haramta ya shiryu ya bi ka'idodi da dokokin da ƙur'ani ya shimfiɗa masa to fa inna ma yahtadi li nafsihi don kansa yawa don kanka ka shiryu wa man balla wanda ya bace kuma ya ki karban qur'anin ne ki imani da shi ya bi tafarkin bata to fa qul inna ma ana al munzirin to ni ba ruwana da shi ni na waje un isar da sako ni na waje un yi wa'azi shari'a tana hannun Allah in kai wa'azi ba mai tambayanka wani me yasa wani ya shirya wani bai shirya ba eh ka ce wannan a hannun Allah yake ni in yi wa'azi ne kawai wa qul alhamdulillah ya muhammad ka ce godiya ta tabbata ga Allah ka gode wa Allah ka yaba wa Allah ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah bi ma'ana kamar da ka isar da nauyin Allah da ya ɗora maka ka isar da sakon Allah wanda ya shiryu don kansa wanda ya ɓata don kansa kuma ka gama isar da sako ka ce alhamdulillah na sauke nauyi na ya rage mai karba ya karba mai bijira mai ya bijire faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur yanzu aiki ya rage ga mutane amma ni alhamdulillah na sauke na wa nauyin da Allah ya dora mu shine me shine isar da sako shine me shine wa'azi shiriya tana hannun Allah sayurikum ayatihi Allah zai nuna muku ayoyinsa a nan duniya, duk yadda kake musun Allah, kake wa Allah, kake jinayin Allah, to sai Allah ya riƙa nuna maka ayoyinsa da za su nuna maka lalle Allah nan yana da iko kuma Allah ya cancanta a bauta masa. Amma akwai wanda fasata'arifunaha, fasata'arifunaha, akwai wanda za su san ayoyin a gobe kiyama ne, nan za su gansu amma za su fahimce su a gobe kiyama ranan da kuma fahimtar ba zai amfane su ba wa ma rabbuka lalle ubangijinka ya Muhammad ba bi gafilin bane ba wai rafkananne bane ko baya sanin amma ta abin abinda kuke aikata Allah ya san duk abin da kuke aikata mai aikata alkhairi Allah yana sane da shi ba wai Allah bai san da shi bane karka da don kana aikata sharri ba a taɓa ka ba wata fitina ba ta saukan maka ba wata azaba ba ta saukan maka ba ka ɗauka ai don Allah bai san kana yi ba ne Allah ya ce duk abin da kuke wa mallahu bi gafilin Allah bai rafkana ba bai gafala ba ba wai bai san abin da kuke aikata ba mai aikata alheri Allah yana sane da shi kuma yana nan yana saka masa zai ga sakamako a gobe kiyama mai aikata mummunan da kafircin ma Allah yana sane da shi Allah zai saka mishi a gobe kiyama wannan ƙarshen suratu annamli kenan wanda muka ce ayoyin ta dama 93 ne ga su 93 din ne daidai da yardan Allah zamu shiga sura ta gaba bismillah mal bismillahir rahmanir rahim qasim tilka ayatul kitabil mubin نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستدعف طائفة منهم يذبه أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نعم سورة القصص wannan suran sunanta suran kissoshi ita ma Allah zai kawo mana kissoshin annabawan kuma daki-daki makiyatun ta sauka a makka ayoyinta 88 ayoyinta tamanin daidai a jerin surorin alkur'ani ɗari da goma sha hudu daga fatiha bakara in ka ɗauko kana gangaro wannan sura ita ce ta ashirin da takwas ita ce ta ashirin da takwas idan ka cire ashirin da takwas cikin ɗari da goma sha hudu nawa zai rage idan ka yi minusin ɗin wannan 28 out of 114 to abin da ya rage mana kenan nan gaba kuma a taɓa su amma a cikinsu mun yi ɗari da goma sha mun yi ashirin da nawa kenan mu yi ashirin da takwas yanzu saura surori tamanin ke ko tasa'in ko? Eh, eh, no a tamanin da shida tamanin da shida sauran surori tamanin da shida ya rage mana mu yi ashirin da takwas mun shiga na ashirin da takwas wannan suran a ayoyi tamanin da takwas ɗin nan babu suran da ta faɗaɗa kissan annabi Musa da Fir'auna kamar wannan. Kun ga duk, kun ga mun yi suratun shu'ara, muka zo muka yi suratun namli ko, ita muka gama ko, dukkan su mun yi kissan annabi Musa da Fir'auna. To, amma wannan suratul ƙasas ita ta fi faɗaɗa shi, aya har hamsin out of abin nan tamanin da takwas. hamsin kisan annabi Musa ne kawai da Fir'auna. Daga haihuwan ma annabi Musan yanda ya taso har ya rayu a gidan Fir'auna, har ya tashi, har ya zamanto mutum ɗan shekara arba'in. Kun ana aikan annabi ne manzo a shekara arba'in at the age of forty. To tun yana ɗan tsumman goyo ya faɗa gidan Fir'auna har ya girma ya zamanto saurayi a gidan. Wanda Fir'auna yake neman irinsu ya yanka, domin ya yi mafarki cewa an samu wani yaro namiji daga banu Isra'ila dalilin karayan mulkinsa. Ya yi ta yanka yara tun ma a lokacin kafin ma a haifi annabi Isa ɗin, annabi Musa ɗin, ya ta yanka yaran banu Isra'ila. To, he ga shi wanda zai karya shi ɗin shi ya rene shi don a nuna mana ikon Allah. To, har ya to ɗan shekara arba'in, har ya fito, har ya yi aure, har aka ba shi annabci. wannan suran ta faɗa da kisan annabi Musa da Fir'auna ƙwarai ƙwarai ƙwarai da gaske shi sa aka kira ta suratul qasas bari mu karanta in brief in summary abinda suran ta kunsa suratul qasas wannan sura ana kiranta suran kissoshi الثامنة والعشرون إتتي تأشرين دا تقوى كمان نتي أجير سورور القرآن دا فاتحة wa hiya min as-suwar al-makkiyya tana daga cikin surorin da suka sauka a makka wato kafin manzon Allah yi hijira ya koma madina kenan wa adadul ayati fiha 80 wa 80 adadin ayoyi 88 وقد اشتملت على تفصيل لما ذكر قبلها إجمالا السورة النمل ده سورة الشعراء أن كامل قصة النبي موسى أدنقلي yanzu ita wannan sura ta buɗe komai ne ta bayyana mana shi karara game da annabi Musa da Fir'auna min sha'ani Musa alaihi salam munzu wulida tun lokacin da aka haife shi fi ahadi fir'auna a zamanin fir'auna wa kana fir'aunu yaqtulu al-anbiya'a min bani isra'ila khawfa zuhuri nabiyyin yaqdi ala sultanihi Fir'auna kuma yana cikin ganiyarsa ta kashe ƴaƴan banu Isra'ila maza domin tsoron kar a haifi ɗan da zai zo ya ƙwace masa mulkinsa. Sai ga shi ya rene shi da hannunsa ya ciyar da shi. Summa ma kana min tarbiyyati Musa fi baiti Fir'aun. Sannan ga Musa kuma ya tashi a gidan Fir'auna aka rene shi. Ila an kharaja min Misra har ya fita daga Misra din. faran bi nafsihi don kubutar da ransa ila madayana ya koma garin madiyan shine Syria Sham wa bi zawjatihi ya dawo da matansa yar annabi Shu'aib bintu Shu'aib bin alaihi salam wanda kiwo ne yayi a madadin sadakinta ثم ما كان من مناجاة الله لموسى أثناء دعوته sannan a hanyar shi ta dawowa Allah ya gana da shi a dajin wajil muqaddasi tuwa a turi sina wa ikhtiyaruhu risala da zaɓinsa da Allah yayi ya bashi banzanci zuwa ga fir'auna wa ma hadatha min sha'ani fir'auna wa sahratihi ma'a Musa da yanda ta kaya tsakanin fir'auna da masu sihiri da annabi Musa ila an aghraqa Allahu fir'auna wa junda har inda Allah ya nutsar da fir'auna da rundunansa a cikin kogi Wanajja Musa ومن معه من bani Isra'il, kuma ya tseratar da annabi Musa da wanda suka bi shi suka yi imani da shi daga bani Isra'il. Summa ma kana min bani Isra'ila ma'a Musa wa ahihi Harun, sannan ta kama mana abin da ya faru kuma ba tsakanin annabi Musa da Haruna da su banu Isra'il ɗin, yadda suka yi butulci kuma, suka juya, suka kafurce, bayan an tseratar da su daga Fir'auna. وما يتصل بهذا من أنباء المكذبين da abin da yake tattare da wannan na labarin manya-manyan ‘yan fadan fir'auna masu ƙaryata su ma annabi Musa, ka ƙaruna kamar kistan ƙaruna an kamana ita, wa man sabaqahu min kafirina da waɗanda suka gabace shi irin manya-manyan kafiran duniya na da. Wa li hadha bayani shamil saboda wannan bayanin cikakken ne summiyati sura bi suratul qasas aka rada wa suran da suran kissoshi ta kissan fir'auna da Musa kissan Karuna kissan wannan kissan wannan to abinda suran ta kunsa kenan na'am a mu je suratul naml ku gani a suratul shu'ara an ga suratul shu'ara farkonta da me ta fara qasimim ku duba ita ma wannan suratul qasas qasimim aya ta farko ku duba aya ta biyu can suratul shu'ara tilka ayatul kitabil mubin nan ma ku duba tilka ayatul kitabil mubin to ku duba suratul namli sai aka cire bimun din suratul namli ita kuma tasin kuga an cire mimun nan tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ga suna bin juna farkon ayan suratun ash-shu'ara da ta biyun suna kama iri ɗaya ne da farkon ayan suratul qasas da ta farkon da ta biyun duka zubin su ɗaya ne wancan ta kawo kissan annabi Musa wannan ita ta faɗaɗa. To Allah ce mim ta'un da sinun da mimun waɗannan harufa Allah ne shi ya san ma'anansu ba inda aka samu wanzu Allah ya fassara su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma kamar yadda na gaya muku kamar kalubalanta ne in ji waɗansu malamai bisa ishtihadinsu da ƙoƙarinsu. Wannan Ƙur'anin kama ana kalubalantar larabawa ne gashi fa ya gagare ku kuma an rubuta shi da harufan ku ne na arabiya fa'un sinun mimun alifun lamun mimun ha'un mimun kafun ha'un ya'un ainun sadun duk gashi na kafa ya ayyun sad da shi aka yi daga alifun zuwa ya'un aka rubuta qur'ani kuma ku kawo irin shi mana me yasa ya gagare ku tunda ya gagare ku to ashe daga Allah yake ba daga Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin da suke cikin wannan littafin alqur'anin da suke hannunku to mubinun ayoyi ne bayyanannu masu bayyana alkhairi da sharri masu bayyana haram da halal masu bayyana gaskiya da bata masu bayyana haske da duhu masu bayyana tauhidi da shirka masu bayyana kafurci da imani ga sunan komai tana bayyana su babu wani ɓoye-ɓoye a da wannan ƙur'ani ke kunshe da su ya muhammad natlu alaika za mu karanta maka ne min naba'i musa kaɗan daga cikin labarin annabi musa wa fir'auna da fir'auna bil haqqi da gaskiya za mu karanta maka ya Muhammad sallallahu muna son wannan kissar ta zamanto li qaumin yu'minun ta zamanto dalilin waɗansu mutane da za su yi imani waɗansu idan aka buɗa musu kissar da kyau to za a samu cikin mutanen ka masu yin imani ko kuma masu imani cikin mabiyanka ya Muhammad su ne za su gaskata wannan kissa za su gaskata ta amma marasa imani kafurai kam ba za su gaskata ta ma domin duk abin shi ƙur'anin ma karan kansa ma ba su ma yadda da shi ba balle abin da ya zo cikinsa inna fir'auna lallai fir'auna da kuke gani in ji Allah inna fir'auna lallai fir'auna da kuke gani alafil ardi wato ya wuce iyaka a doron ƙasa ya nuna mulki ya ƙure ya wuce gona da iri a doron ƙasa saboda tsaban mulki saboda wuce gona da iri ma har yake shi ne Allah ma mafi ɗaukakar da babu wani sama da shi. Kun ga mulki ya ya tura fir'auna ya kar fir'auna ya baro wa ja'ala ahlaha shi'an ya sanya al'umman da suke rayuwa a ƙarƙashin sa shi'an gida biyu akwai ƴan bangaren sa ƴan kabilan sa sune kibtawa waɗannan sune ƴan muwa ƴan muwa wato ya su ne ‘yan shafaffu da mai, su ne masu ‘yanci, su ne masu daraja, su ne first class. Ya sanya kuma banu Isra'ila, mabiyan annabi Musa, ‘yan ɓangaren annabi Musa, su kuma ya iku fa’ifatan minhu Su ne kaskantattu, su ne wulaƙantattu wanda ake bautarwa, wanda ake bautarwa. su ne ‘yan shara, su ne ‘yan share titi, su ne ‘yan cook a gidaje, su ne masu goge-goge, su masu shayar da fulawa, su direbobi, su duk waɗansu dai ƙasƙantattu wanda waɗancan suke bautar da su saboda su ‘yan fir'aunan, ‘yan ƙabilan fir'aunan. Daga cikin ƙasƙanta waɗannan da yake ‘yan annabi Musa banu Isra'ila, yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu mazaje wa yastahi nisa'ahum ya bar matan kuma da ransu me yasa yake haka fir'auna yayi mafarki ne wata rana sai ya tambayi bokaye fassaran mafarkin sai suka nuna masa eh za a yi wani yaro namiji cikin waɗannan da ake ƙasƙanta su banu Isra'ila ɗin nan, Allah zai fidda wani mutum a cikinsu, za a haifi wani mutum a cikinsu, wanda shi ne zai karya mulkinka, ya ƙwace mulkinka, ya ƙasƙantar da mutanenka su kuma su zamanto su ne vice versa a sama, Yadda da kuke musu su ma za su muku haka. Shi ne Fir'auna daga ranan duk inda matan banu Isra'ila mace ta ɗau ciki sai a je a mata skani, da aka ga ɗa namiji take ɗauke da shi, to sai a ɗau lamban gidan a ɗau sunanta a ɗau rekod ɗinta. Yanda nefa suke ɗaukar rekod ɗin gidan kowa lokacin raba bil a kawo kowata bot. Akwai gidan da yake ɓuya? Da ba a sa masa bil? In ba ka nan ma za a zura shi ta get. ya fada ta ciki ko a makala shi a bakin kofa duk an san kowane numban gida kuma in baka biya numban gidanka kai za a yanki a datse ma wuta to su ma wannan an san wannan cikin watan shi kaza ne saura wata kaza ta haihu wannan saura wata bakwai wannan saura wata uku wannan saura wata hudu wannan saura wata daya wannan gobe ne za ta haihu a je a duba an ɗauki rekod mai ana zuwa ana duba ɗa namiji ne ranar za a yanka shi ba tare da ya komai ba subhanallah daga zuwa duniya an yanka shi an dadara mai wuka to shine dalilin kenan kar wannan yaron ya taso tunda an ce namiji ne to kada ma ya taso an yanka shi ma ka innahu kana min al-mufsidin Allah ce lalle lalle tabbas la auna yayi barna yayi barna yayi mu kuma wa nuridu muna son anna munna mu yi wata baiwa alal ladina studifu ga waɗannan da ake kaskantawan ake wulaƙantawan, muna son mu musu wata baiwa ne mu ɗaga su sama ya zamanto su ne yanzu a sama waɗancan ɗin kuma su ne kaskantattun alladina stud'ifu fil ardi muna son mu yi baiwa ga waɗanda ake kaskanta su a doron ƙasan nan wa alahu a'immatan musanya su sune leader sune jagorori sune shugabanni sune ministoci sune chairman ce sune gwamnoni sune kaza kaza wanda dai ba a son ya zama wani abun to muna son sai ya zama a wannan karan inji Allah wa naj'alahumul alwarithin musanya su sune masu gadon misran sune masu gadon fir'auna din su ne masu gadon arzikin da matsayi da shugabancin gaba ɗaya wannan sunna ce ta Allah duk inda wata ƙasa ta ɗaukaka wata rana sai ta zamanto tarihi wannan sunna ce ta Allah abinda Amerika take da Isra'ila din nan da manyan ƙasashen duniyar nan na zalunci din nan akwai juyin da zai zo ya zamanto kuma su ne kaskantattu wulaƙantattu da suke zuwa suna neman sabulun wanke a hannu. ƙasashen da ake gaba su taso ba irin 'yan afirka ina fata an gane ko irin 'yan afirka nan gaba juyin allah ya to su ne komai ɗin kuma su ne masu mizaƙin su ne masu roket ɗin su ne masu kwamfutan su ne masu komai waɗancan ɗin akwai juyin da za a zamanto su ne ƙasƙantattu masu zuwan neman kanzo da abin da za a ci a rayu suna alfahari ah, muna karatu a afirka ne Eh, na je jinya a ƙasar Afirka. Najeriya na je jinya. Maimako da Najeriya ne take zuwa ina? Take zuwa can. Hmm. Za a yi wata rana mu muke kiransu su kawo tsaro ko a ƙasanmu. To, za a zo wata rana su zai za su nema sojojin Afirka su kai musu ɗauki. Kai musu ɗauki. Haka sunnar Allah take. duk abin da ya yi sama in ji manzo Allah ya ƙure to ƙasa zai yi ina fata an gane wannan sunnan Allah ce to Allah ya ce muna son to kun ga Allah yana so ya nuna mana yanda yake planning abu muna so wane ya samu ɗaukaka maɗaukakin nan kuma ya zama to kaskantacce to yanzu Allah yana nuna mana yadda ya tsara process ɗin har ka zo ka ga ɗaukakar kuma ta tabbata da wanda da ake kaskantawan kaga kaskantaccen kuma a mai ɗaukakan kuma ya koma me kaskanci ya koma ƙasa insha Allahu tabaraka ta'ala za mu tashi a kai yanzu dai Allah yake mu a wannan suran mu bayyana muku baiwa da ɗagawa da muke so da mu yi ma waɗanda da ake kaskantawa aka mai da su kaskantattu mu mai da su su shugabanni su ne masu mulkin su ne masu faɗa aji mu sanya su sune masu gadon misiran da dukiyoyin misiran da kujerar fir'aunan gaba ɗaya su kuma wanda da suke a saman ku ga yadda za mu kaskanta su mu mai da su asfalas safilina insha Allah gobe za mu fara ganin yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi haka ɗin ina fata an gane ko akwai takardu har shida a yi a hannuna ta farko tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malam ilimi da lafiya da imani amin Allahumma amin muna baran addu'a daga malam da sauran ƴan uwa musulmai wani ɗan uwan su ne ɗan uwan su ne ya dawo daga Lagos aka yi kidnapping ɗin shi da fatan Allah ya kubutar da shi Allahumma amin Allah ya kubutar da shi ya dawo da shi lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali yan uwa sai a rika haɗuwa, musamman ƴan uwan shi da da dangi a rika maimaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah da hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil a rika maimaita wannan a matsayin wuridi insha Allah tabaraka ta'ala Allah uban ya sa mu dace wannan takarda ta biyu takardar neman taimako ne don yi mani aiki a mafitsarata assalamu alaikum ni adamu ya'u mai adireshi a sama a hannun dama ina neman taimako taimakon kuɗi domin yi min aiki na tiyata a mai tsarata a kan kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin ina roƙon Allah ya bada ikon taimakawa Allahumma amin ga lamban asusun ajiyarsa wato account number kenan 070 ai wannan namban hannu account number shine 19 23 1013 FCMB FCMB 1923-83 1013 1013 ba takaddun duka a haɗe na asibitin Allah ubangi ya ba da ikon taimaka in za a bayar akwai su ladan a nan ladan takarda da uku tana cewa a malam ok da turanci ne Malam, here is 3,000 for sadaqah. However, Malam, we have many dead and uh, dead brothers and sisters laying in the grave, hoping someone will remember and pray for them. I am requesting everyone to please take 10 minutes to 15, uh, 10 seconds to 15 seconds to pray for all the deceased Muslim Ummah. I ask Malam to pray for us alongside all Muslim brothers present that witness Laylatul Qadr and have all our prayers answered. Uh, I lastly, may Allah grant you a long life, prosperity and good health uh, and continue to bless this mosque. I love you for the sake of Allah. Allahumma ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala love you for the purpose you love me for. fassaran dai kawai an santa kawai turanci yace a ga dubu uku sadaka yana son yace babu babu shakka tabbas malam akwai ƴan uwanmu maza da mata wanda suke kwance yanzu haka a makabarta a muna sa rai za mu rika tunawa da su kuma muna neman kowane mutum a cikinmu a nan ya tuna da su koda na sakon goma ne ko sha biyar ya musu addu'a da dukkan sauran al'umman musulmin da suka rasu yace yana roƙon malam kuma har bugu da ƙari dukkan 'yan uwan musulmi maza da mata da suke nan da Allah ubangiji ya ba su ikon ganin lailatul qadari kuma ya amsa mana dukkan addu'o'in mu yace Allah ubangiji ya tsawaita rayuwa kuma ya yi wa rayuwar albarka ya ba da lafiya kuma ya ci gaba da yi ma wannan masallacin albarka yace yana son mu domin Allah maɗaukakin sarki ni ko nace Allah ya soka a bisa abin da ka so mu akai Allahumma amin Allah ji kansu ya gafarta musu kullum muna musu addu'a insha Allah tamma takarda ta hudu tana cewa Allah ya ƙara malam lafiya na kasance ma'abocin wannan majalisi ga tambayoyi na kamar haka malam menene hukunci yin shafa'i da wuturi idan aka haɗa sallah domin naga kana yi ko akwai aya da hadisi don nima in kafa hujja don idan aka tambaye ni kama idan aka haɗa magariba da isha kenan hmm. lokacin ruwa to an haɗa magariba da isha me ya rage me ya rage ba sai kai shafa'i da wuturi ba ka tafi in ka saba yi a masallaci eh ayoyin shafa'i da wuturin kake so ko kuma ayoyin da da hadisai da suka ce idan aka hada sallah a ayi wuturi shi shafa'i da wuturi yaushe ake yin shi bayan isha to kayi magariba ka jona isha me ya rage in dai ta farilla har ka jawo ta ka yi ta a lokacin isha ga yamu abin da zai hana nafila ga abin da zai hana nafila ta yadda idan sallan eh, asuba ta kukuce wa mutum ya manta bai yi ta ba har karfe tara bacci ya ɗauke shi har karfe tara bai tashi ba ta yadda idan zai yi ta sai ya fara da rakatanin fajiri ta yadda sai ya fara rakatanin fajiri ya yi ta to tunda ka yi rakatanin fajiri me zai hana ka yi ta farilla to ita wannan din ma ta farillan ma an yadda ka jawo ta ka yi a takin ɗinta tun lokacin ta bai yi ba ka yi ta lokacin magariba me zai hana ba za ka dawo abinda ake tashin ɗinta ga ga itan ba hmm? idan ta farilla ka jawo ta me zai hana ita farillan ba za ta jawo attachment ɗinta abinda ake eh, mannawa a jikinta ba me zai hana hmm? ayoyin da ka sani da hadisan da ka sani da suka ce a yi shafa'i da wuturi bayan isha'i in ka san su to su ɗin ne hujjan cewa a yi su idan aka haɗa sallan su ne san hujjojin Allah ubangiji ya sa mu dace a na biyu menene hukuncin macen da aka sake ta amma ba ta yi jinin al'ada ba sai bayan wata biyar shi yaya za ta yi sai ta fara a lokaci sai ta fara kirgawa sai ta fara kirga jinin wata biyar din nan tun tafi kenan sai ta fara kirga jinin bayan wata biyar sai to ga jinin farko idan ya ɗauke ta yi tsarki jini na biyu kuma sai ta sake jini na abu tunda tana class ɗin matan masu yin wato a abin nan jini shine wa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wallati ya min al mahidi kuma fa iddatuhunna thalathatu ashhur wa ulati al ahmali ajluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu ciki duk lokacin da suka haihu sun fita wanda ba sa kuma al'ada na jini saboda shekaru an saki mace tana 60 years ba ta ma menstruation to ita ya ta kirga da watanni ko yarinya karama da ka aurar da ita before menstruation aka aurar da ita aka sake ta bata fara menstruation ba sai ta kirga da me da watanni wannan saboda karancin shekaru wancan kuma saboda manyanta ne yasa jinin ya dauke wannan bata fara ba wancan kuma saboda shekaru har jinin ma ya daina zuwa ya dakata su sai su yi amfani da wata kirgen wata amma wanda take class ɗin masu jini shine ya tarabbasna bi na salafata uru'in sai su yi amfani da fitan jini to akwai wanda take masu class ɗin jinin amma sai wani abu ya hana jinin ya zo sai ai expectin rashin lafiya ne sai ta tsaya ta jira ta jira ta jira ko bayan wata bakwai ne ba ma biyar yadda ka rubuta ba ran da jinin ya waiwayo ko ciwonta da yake damunta inda yake blocking jinin baya zuwa ya warke yanzu jinin yana zuwa sai ta fara kirge da jinin sai ta fara kirge da jinin wannan shine tambaya ta uku a wannan takardan shine shin malam zan iya haɗiye miyau bayan nayi alwala tsakanin azumi kafin a sha ruwa na gode bayan kayi alwala kuma ka haɗe yawu ayya yawun aka haɗe kuwa me yasa ba a haɗe shi kafin alwalan ba eh ko kuma ya dace ku yi kurkuren baki sau bakwai in ina azumi nawa ake yi to amma ya yi har bakwai in mu tambaye shi me dalilin ƙara uku hudun to shi ma wannan wai sai da ya yi alwala har ya ya haɗe yawu ba ya kurkuri baki amma yawu ya haɗe haɗe yawu in general ko kayi alwala ko ba lokacin al haɗe yawu don yawo ya taru a bakinka ka haɗiye babu komai dama ba daga external ba daga waje bane abun ya fito ya shiga bakinka dama already yana cikin bakin don ka haɗe shi babu wani laifi babu wani laifi Allah ubangi ya dace ina jin sai takarda ta ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan Allah ya ƙara malam lafiya da imani da basira amin malam ina baran addu'a daga gare ta da sauran 'yan uwa musulmi game da wata damuwa da take damuna Allah ubangiji ya yayi man amin Allah yi maka malam Allah yi maka kuma ya sa damuwar alheri ne a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi ce babu wata damuwa da ta take shafan mumini ko baƙin ciki ko kunci ko damuwa hatta kaya ta soke shi ko tuntube face kafara ne a gare shi Allah ubangiji ya biya ya yaye maka kuma ya sa kafara ne a gare ka la rayuwa albarka ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi na nesa da na kusa gaba daya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh